واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata bakwai ga watan shawwal ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida a yau da izinin Allah muke sa ran mu fara muƙaddima kuma ita wannan muƙaddima za ta yi ɗan tsayi kaɗan ba don komi ba sai don irin abubuwan da ita muƙaddiman ta kunsa domin dole ne mutumin da bai fahimta ba a yi ƙoƙari a fahimtar da shi domin ya gane domin ganewan shi shine abin da duk wani mai da'awa yake buƙata. domin idan mutumin da ya kasance bai gane ba kuma bai ganan ba da gaske ne bai ganan ba abin da yake wajibi a yi ƙoƙari ta kowace irin hanya a gane da shi amma in ya zama mutumin da bai ganan ba amma bai gane ba da gangar ne bai gane ba ta wannan ba ka da yadda ka iya da shi kamar yadda malamai ne suke cewa arrijalu arba'a mutane a duniya in za ka zuba su a cikin azuzuwa to za su zama cikin azuzuwa ne guda hudu mutum na farko suka ce allazi ya dari wa ya dari annahu ya dari mutum na biyu shi ne allazi ya dari wala ya dari annahu ya dari mutum na uku Allah allazi la wa yadari wala yadari annahu yadari la dari mutum na hudu shine allazi la wa yadari an na annahu la dari ma'anan wannan a dunkule <clears throat> shine akwai wanda allazi dari wa yadari annahu dari akwai wanda ya sani kuma ya gane kuma ya san cewa shi masani ne kuma ya fahimci addini kuma yana ƙoƙarin fahimtar da al'umman annabi wannan addini tsaba daga annabi wannan malamin Allah ne wanda ya kamata al'umma su tattaro su mara mai baya domin a isar da saƙon Allah domin a ci nasara duniya da lahira kun ji mutum na ɗaya kenan a dole a cikin al'umma sai an samu wanda wannan shine siffar shi allazi yadari wa yadari annahu yadari malami ne mai ilimi fadakakke wayayye wanda kuma ya tsayo a tarban isar da wannan saƙon Allah zuwa ga al'umman annabi mutum na biyu shine allazi yadari wala ya dari, annahu yadari shi ɗin ya sani kuma ya gane amma bai san ya sani ba kuma bai san ya gane ba malami ne wanda yake da duhun kai malami ne wanda bai fahimta ba to irin wannan yana da bukatan tambihi yana da bukatan a nasihantar da shi yana da bukatan a faɗakar da shi ya fahimci shi waye kuma ya fahimci ina aka fito kuma ina za a sannan ya fahimci menene manufan halittar da Allah maɗaukin sarki ya yi wa waɗannan al'ummar duk da yana da ilimin haka to amma mai yiwa ya gafala kuma ya jahilci hikimar saukar da alkur'ani da kuma aiko annabawa da manzanni waɗanda suke aikin bayyana ma al'umma saƙon da Allah maɗaukin sarki yake nufi a cikin waɗannan saƙonnin da ya aiko da shi ta irin wannan mutum na biyu to yana da matukan buƙatuwa zuwa ga mutum na farko domin wancan faɗakakken kamata ya yunƙura wajen ƙoƙarin faɗakar da wannan mutum na biyu domin su haɗu su aiki tare wajen taimaka ma annabi muhammad domin a isar da saƙon da allah maɗaukin sarki ya danka amana a hannun shi mutum na uku shine allazi la yadari wa yadari annahu la yadari shi bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba Ba wannan ɗalibi ne wanda ya yadda shi ɗalibin malamai ne kuma yana sauraron malamai da kunni na basira domin su kama hannun shi su kai shi zuwa ga abin da yake shi ne shirya kuma yake yardan Allah wannan mutum na uku mutum ne wanda yake mai neman gaskiya mai neman shirya kuma a shirye yake duk inda yake cibir da ita gaskiyar nan to zai marabce ta kuma zai karɓe ta kuma zai yi aiki da ita to irin wannan mutum na uku yana da matukan buƙata ne zuwa ga wancan mutum na farko amma wannan mutum na uku in ya fada hannun mutum na biyu to ya shiga matsala zai batar da shi zai sa shi a cikin rudani zai saka shi a cikin hatsaniya zai jefa shi a cikin bala'in duniya da kuma na lahira an fahimci wannan da kyau ko kenan wannan mutum na uku yana da matukan bukatuwa zuwa ga wancan mutum na farko wanda zai rika faɗakar da shi yana mai tambihi da ƙoƙarin an karar da shi akan ya taka tsantsan dangane da guba da wannan mutum na biyu mai yiwa ka iya watsu mashi kuma wannan guban za ta iya mai illa kasantuwan bai da gogewa bai da fahimta irin yadda mutum na farko yake da fahimta ana fahimtar wannan da kyau mutum na hudu shine allazi la wa wala yadri annahu la shi bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba jahili ne mai taurin kai jahili ne mai girman kai jahili ne mai karambani mai shiga cikin abin da bai sani ba na addini da ilimi hadarin wannan mutum na hudu to ya fi hadarin mutum na biyu kuma idan wannan mutum na hudu ya fada tarkon wancan mutum na biyu to za su haɗu ne gaba ɗaya su ɓata addini kamar yadda ibn mubarak yake cewa babu waɗanda suka roda addini suka lalata shi suka sa ya fita cikin hayyacin shi har ya zama abin kyama ga waɗanda ba su fahimci addinin ba cikin yahudu da nasara da sauran maguzawa illa miyagun sarakuna miyagun shugabanni waɗanda sun makale da inuwar addinin amma kuma suna cin duniyar addinin to sun taimaka wajen gurɓata addini ire-iren waɗannan masu mulki na biyu su ne miyagun malamai shi ne mutum na biyun can allazi dari wala dari annahu dari to in ya tasa mutum na uku da mutum na hudu to zai ruɗa addini ne ya lalata shi baki ɗaya an fahimci wannan da kyau ko sannan mutum na uku wanda ya ɓata addini shine jahili wanda shi bai san shi jahili ba ne gani yake ya san addini kuma yana da daman yi magana a cikin addini tun kun fahimci waɗannan bayanan gaba ɗaya shi wancan mutum na farko allazi ya dari wa ya dari annahu ya dari to aiki ne ba ɗan ƙarami ba a kan shi waɗannan mutum uku suna gaban shi Shi ne mutumin da ke da mas'uliya na ƙoƙarin ganin ya ɗora su a bisa turba ta addini turba ta ƙwarai turban da annabi ya ɗaura al'umma a kai kuma ya tafi ya bar su a kan wannan turba wanda har yau ake a kan shi annabi ce kuma alal bai ba. to wancan mutum na farko shi kaɗai yake a kai mutum na biyu ya raba ƙafa mutum na uku shi bai ma hau ba mutum na hudu kuma a dawa ma yake da hanya tukinan wajibin malamai ne su tsayo tsayuwa irin ta mai daka tabbatar da cewa waɗannan al'umma an ɗora su a bisa addini na ƙwarai a bisa ingantacciyar aƙida jama'ar annabi musamman a wannan lokaci da muke ciki a lokacin da kafiran duniya suka tasa al'umman annaba a gaba lokacin da hadisin annabi ke ƙara tabbatuwa a kan al'ummar da yake cewa lokaci ya yi ƙiris an yi dab da zamanin da al'ummomin duniya za su ca a kanku waɗannan suna wabtanku ta nan waɗancan suna cafkanku ta can waɗancan suna kawo mako wawusa da daduma ta wannan wurin sabai suka ce amin ƙillatin na hannu yau mai ibin ya rasulallah sabai suka ce a'a a wannan lokacin ƙarancinmu ne zai sa al'ummomin duniya su mana irin wannan wa ka tashin annabi cin bal antum kasirun ai a wannan lokacin yawan kuma ya kai yawa kuna da yawan gaske Amma abin da kai ce annabin rahama ya ce walakin na kun gusa'un ka gusa isfail sai dai kudin nan yadda ka san kwazari ne ruwa ya taso mai karfin gaske ya tadda haki ya tadda abubuwa waɗanda ba su da nauyi a cikin kwalbati in ya zo yayan shi zai yi watsi da shi a lokacin annabi sai ya ce za a sanya ma al'umman shi alwahan sahabai suka ce wamal wahanu ya rasulallah menene kuma alwahan annabi ce hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kuma kin mutuwa to kafin mu iso nan yanzu ku kalli irin yadda yahudu da nasara a hannu ɗaya suka taso al'umman annabi gaba ɗiban mu suke su kashe na kashewa su raunata waɗanda za su raunata su illata waɗanda za su yi ma'illa a tunaninsu da kuma a ƙidinsu. a ɗaya hannun akwai almajiran yahudu da nasara waɗanda shiɗan ya ƙanƙashi ƙwan jahiliya a hannunsu suka shigo cikin addinin da rigan addinin suna ƙoƙarin gurɓata addinin ga waɗanda suke rike da addinin na gaskiya amma suka sawo dodon fuska da za a gansa ɗauka addinin suke yi ungulu da kan zago su ne waɗanda suke da'awa a ƙarƙashin tafarki na hawarijinci suna iddi'ayin islam amma kuma suna haifarwa musulunci da ci baya da gurɓata musulunci da hana musulunci ci gaba da kuma suranta musulunci da sura mai muni hannu ɗaya akwai abokan aikinsu da suke rawa fitin 'yan shi'a su ma suna irin wannan aiki irin aikin da khawarij suke yi a lokaci ɗaya akwai 'yan ƙadariya sai kuma mu'tazila wanda a yau waɗannan ƙungiyoyi na ɓatattu guda uku fara khawarij zo shi'a ka gangaro kan mu'tazila sun tafi al'umman musulunci a gaba waɗannan ɓatattun suna ɗibo ƙida na jabariya su ɗibo aƙida na murji'a haka su ɗibo aƙida na 'yan kadariya da asha'ira da matridiya da kullabiya suna ƙoƙarin fesa shi zuwa ga al'umma annabi domin su gushe sannan su disa shi ƙyalli da hasken da addinin musulunci yake da shi don mutumin da yake rayuwa a yau a ƙasar nan ba sai an gaya mai illan da khawarij suka yi ma al'umman duniya ba kuma ba sai an tsaya ana ma sharhi irin illan da rawafi 'yan shi'a suka yi al'umma da kuma addini ba mutazila wasu irin al'ummomi ne waɗanda suke ɗibo na soshi na alkur'ani da hadisi suke bankara su da gurɓata su da lalata su iri ɗaya da aikin da khawarij da kuma rawafid suke yi kuna fahimtar wannan kuma suna da illa illansu shine kullum ƙoƙarinsu da gogoriyansu annabi ya zama bai da aikin yi a cikin al'umman da Allah ya aiko shi a cikinsu shi ne annabi ya gama aikin shi jingine shi gefe yanzu wane ne zai ci gaba da aiki kai da kake da'awa a yau shi yasa wasu daga cikin karkasuwan waɗannan mu'tazila suke da aƙidan cewa ƙur'ani kaɗai za a bi banda hadisan annabi wannan kaso ne ɗaya daga cikin karkasuwansu to amma suna da zumunci na aƙida suna da zumunci na aƙida a ɗaya hannun akwai khawarija wanda suke da aƙida ai mu'tazilan da suke da aƙida irin wannan amma su aƙidan nasu cewa suke hadisin a duba idan hadisi ne na magana ma'ana annabin magana yayye bayani ba aiki ba to za a ɗauki wannan magana na annabi a iya aiki da shi shi ma ba a ko'ina ba akwai kuma waɗanda suke ɗaya hannun kishiyan waɗannan su ma mu'tazila ne suna cewa ba za a yi aiki da duk wani hadisi na annabi wanda magana ne annaba aka ruwaito yayi ba sai inda aka ruwaito aikin shi in aiki ne yayi to za a karba amma in magana ne ba za a karba ba akwai kuma waɗanda suke cewa da aikin da maganan duka za a karba amma da sharaɗin sai ya cika wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin malaman hadisi shine hadisin sai ya kai martaba da matsayi na ya zama mutawatiri ne amma in ya zama ahad ne to ba za a aiki da shi ba ma'ana hadisi ahad shi ne kodai ya zama garibi ko ya zama azizi ko ya zama mashhuri ko abinda suke ce ma al-mustafid to waɗannan duk karkasuwa ne na mu'tazila wanda idan ka samu littafin al-milal wal-mihal da littafin alfisal filmilal wal ahwa'i wal nihal da littafin alfar'u bainal firat a takaice za ka ji karkasuwansu kuma za ka ji bayanan da waɗannan malamai suka yi a kan waɗannan mutane wanda ƙoƙarinsu shi ne su rushe addinin da annabi ya zo da shi baki da, ya zama da san annabi ba su da tasiri sam sam sam a cikin al'umma wannan shine aikin su mafi girma daga lokacin da ka sa kafa ka hankaɗe annabi daga bayanin addini to ni ban san wanda za ka gabatar kuma ya zo yi wannan bayanin ba an gane wannan to mu koma baya yanzu ɗauko wancan karkasuwa kashi hudu da muka kasa al'umma muka zuba su a cikin azuzuwa ka zo ka aje su ka ɗibo 'yan najeriya ka zuba su a cikin waɗannan azuzuwa. tabbas akwai wanda zai shiga aji na ɗaya shine wanda ya san addini kuma yana fahimtar addinin kuma yana kira zuwa ga ayi addinin an gane wannan da kyau ku akwai kuma wanda ya san addinin a karatu amma bai san mahimmancin addinin ba mahimmancin shi ya sani girma yake nema matsi yake nema dukiya yake nema da wata ɗaukaka ta duniya amma kuma da sunan addinin na uku ne wanda shi jira yake kawai a ga mai gaskiya tsakani da Allah kuma a shirye yake zai mararce ta kuma zai karɓa kuma zai aiki da ita na ƙarshe shi ne wanda shi yana dinul hubbi ne abin da ya mai daɗi a rai to wannan shi yake bi abin da ya ɓata mai rai ko kuma bai kwanta mai a rai ba to bai ɗauki wannan a matsayin addini ba irin wannan mutum ba a sa shi a cikin lissafi kwata-kwata amma kuma dole ne malamai su kira mutane su bayyana masu yadda tsarin addini yake to da wannan ne nike son jama'a in sun fahimci waɗannan bayanan da muka ɗauko muke yi dole ne al'umma su fahimci addini ba na wani mutum ɗaya ba ne addini ba na wasu jama'a ba ne haka addini ba na wata ƙungiya ba ce to in mun gane wannan da kyau to sai mu ce to yanzu addinin nan na musulunci na waye tambayin da za mu Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi ne ya zo ya karantar da hawarijanci ko ya karantar da mautuzulanci ko ya karantar da rafidanci ko ya karantar da kadariyanci ko ya karantar da ashariyanci ko maturidiyanci ko kullabiyanci ko ya zo ya karantar da jabariyanci ko murji'anci da sauran waɗannan karkasuwa na ɓata da annabi ya ce za su kasu gida saba'in da biyu kuma ya ce ɗin wuta ne wani wanda yake duniya ne yake jin addini ya san wannan hadisi da ke bayani akan karkasuwa da rarrabuwan al'umma kuma ya san abin da annabi ya faɗi ya ce waɗannan mutane duka wuta za su aka tambaya annabi yaya sai ce sai kwaɗe ne gyal wacce ce kwaya ya ce wacce ni da sahabbai na muke a kai yanzu ku rike wannan addinin da annabi da sahabbai suke a kai su ne kaɗai ba za su shiga wuta ba ko? eh sannan addinin da annabi da sahabbai suke a kai wannan addini ne kaɗai ba na bid'a ko na son zuciya ko na shiririta ko na ɓata ba eh haka ne to wani addini ne annabi da sahabbai suka yi a zamaninsu to ga wannan addinin kwaya ɗaya shine hasadan da waɗancan batattun da na gaya muku suke kokarin su yi wannan al'umma shine kuma annabi ya ce lokaci zai yi kusa ko lokaci ya yi kusa da za a zo a kewaye mu a yi mana wace kakata shi shine abin da ake mana yau kawari sun ɗiba rawafi sun ɗiba kadariya sun ɗiba motazila sun ɗiba da sauran dubbatattu sauran da suka rage to su kuma za a sanya masa alwahan ne hubbud duniya wa hetil maut son duniya son yabo son matsayi son kuɗi son mata son kaza son kaza ya hana mutum tsayawa ya addini nagartacce wanda annabi yake so an fahimci wannan da kyau ko to za mu tsaya ne wannan addinin da muka ce za mu bi addinin Allah mu shigo da ƙabilanci ko mu shigo da 'yan garanci ko mu shigo da ƙungiyanci ko mu shigo da ra'ayoyi da tunane-tunane iri-iri na wasu mutane a waye gari ya gurɓata mana addinin ta yadda muna kallon gaskiya kiri da muzu gaskiyan nan ta bayyana kamar rana muke ɗauka? to kafin mu shiga cikin muƙaddiman nan gadan-gadan zan so mu sani kun ga addinin musulunci to wata haja ce ta Allah kuma mallakan shi ne shi kadai addinin nan mallaka ne na Allah shi kadai bai haɗin gwiwa da wani daga cikin talakai ba sannan kuma ba a ma Allah maɗaukin sarki addinin nan ta hanyar fahimtar wani ko ra'ayin wani ko ganin daman wani saboda addinin nan nashi shi sa ma cin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ke cewa qatiluhum hatta la kona fitnatun wa yakuna kona dinu lilla. Allah ya ce a yaƙe su so kafiran da annabi ya tarar a lokacin da yake da'awa kuma suka tsaya a gaban da'awar cewa ba za ta ci gaba ba da duk wani kafiri da zai tsaya gaban da'awar musulunci ila qiyamis sa'a idan ka'idoji da matakai da rukunai na jihadi ya tabbata kan shi to dole a tsaye mai da wannan jihadi har sai ya zama addini Allah kaɗai ake ma mun gano wannan da kyau ko fa inin tahaw fala udwana illa ala zalimin al imam qatada kaman yanda abu ja'far ibn jarir na tabari ya kawo a cikin tafsirin shi yace hatta la hatta la yakuna shirkun za a yaƙe su har sai ya zama babu shirka a bayan ƙasa wa ya kunu dinu lillah addini baki ɗaya ya zama Allah kaɗai ake ma kine yanzu Allah maɗaukin sarki bai da haɗin gwiwa cikin isar da addini zuwa ga al'umma kine yanzu ba wanda zai zo ya gaya maka ga yanda za a addini ba sai wa sai Allah an gano wannan da ke ku to shi kuma Allah yana da tsarin da yake isar da sako zuwa gare ka kun gano wannan da ke ku wannan ya sa Allah ya ɗauke gabaran tsara yadda yake so a bi shi kuma a mai wannan addinin kuma a bauta mai a ansa umarni a hannun shi kuma a nisanci abin da ya hana shi da kanshi yake bayani ba wani ne cikin bayi ɗan birni ko ɗan ƙauye fari ko baƙi mai fasaha ko wanda yake gora-gora da shiriri ta cikin zance shi ne zai zo ya ce zai tsara ma Allah abin da yake so ba Allah ne yake tsara ma kanshi abin da yake so mun gano wannan da ke ku domin malamai suna cewa li annallaha la yarda ibadatan min ibadihi illa bima shara'a huwa subhanahu wa ta'ala domin shi Allah madaukin sarki sam sam bai yadda da kowace irin ibada ba kuma ga kowane irin tali bawa ba mahaluki yayi wannan ibadan ga Allah ba sai ga abin da shi Allah ya shar'anta wa illa in ko ba haka ba kanatul ibada ghairu mashru'a duk ibadan da ka dauka kai wanda ba Allah ne ya ce kai ba to ba kai ta a bisa tsari na daidai ba mun gano wannan da ke ku duk ibadan da kai in bai da asali daga Allah kai shiririta wa kullu ibadatin ghayra mashru'a fa innaha laysat ibada duk abin da zaka dauka kai a matsayin ibada to kar ka ɗauka ibada kai shi me kai in dai wannan bai da goyen bayan umarni daga Allah madaukakin sarki wannan ibadan naka di yawan ibadan dukkan ibadan di yanda kike son ibadan sai ta zama bid'a wa kullu bid'atin dalala ida ku duk inda bid'a take bata ce kenan Allah maɗaukin sarki ne yake bayanin yadda za a yi mai ibada kenan sai ka duba ka ga kai musulmi ne addinin musulunci kake yi to Allah ne zai gaya maka yadda yake son kai mashi mun gano wannan kyau ko shi ya sa ma yake zaɓa cikin bayan shi waɗanda zai naɗa a matsayin jakadin shi zuwa ga bayin nashi kaga Allah ne mai addinin shi ne wanda yake tsara yadda yake son a shi a bauta mai a yi mai wannan addinin ko to ya Allah ba zai sauko daga al'arshin shi zai ce ma ni ne Allah ga yadda nake son kaiman addini ba haka to sai yake zaɓa yake tsarawa daga cikin bayan shi waɗanda zai naɗa su a matsayin annabawa ya zaɓe su ya naɗa wasu a cikin a matsayin manzannin shi waɗanda su za su zama wakilan shi wajen isar da wannan saƙo nashi su ne annabawa da kuma manzanni shi yasa ma cikin alkur'ani mai girma Allah Maɗaukin sarki yake cewa Allahu yastafi minal mala'ikati ruslan wa minan nas Allah Maɗaukin sarki shine wanda yake zaɓa daga cikin mala'iku a matsayin manzannin shi jakadin shi waɗanda yake turawa zuwa ga zaɓaɓɓun manzanni annabawa daga cikin al'umman mutane inna allaha sami'un basir kene yanzu muna da yaƙini a cikin aƙidar mu cewa Allah maɗaukin sarki yana da wasu zaɓaɓɓu da ya zaɓa a matsayin wakilan shi waɗanda za su wakilce shi wajen isar da addinin da yake so wajen isar da ibadan da ya zaɓa kuma yake so a mai a bisa abin da ya so a mashi ɗin jama'a mun gane wannan da kyau ku? to idan mun gane wannan annabawan Allah da manzannin Allah to su ne kaɗai suke da dama su ne kaɗai suke da lasisi su ne kaɗai Allah maɗaukin sarki ya amince su yi magana a madadin shi mun gano wannan da kyau ko su ne kadai za su yi magana a madadin Allah an gano wannan da kyau ko malamai suke cewa li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama muballigun anillahi ta'ala shi manzon Allah shine wanda yake isar da sako a madadin Allah fa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala shi manzon Allah yafi kowa ya fi kowa kuji sanin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so shi sa hadisin mutum uku ɗin nan da suka zo gidan annabi suka tambayi ibadan annabi sai sai ga ibadan ta yi masa kaɗan kuntuna su wanda ya ce shi ka za zai yi wance ya ce shi ka zai yi da annabi ya zai ce na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah ne kuma ga yadda ya aiko ne ya ce in yi kaga anan bai bar su su tsara ma kansu yanda za su bauta ma Allah ba domin abubuwan da suka zo da shi sun zo da wani fahimta ne nasu sun zo da wani ra'ayi ne nasu da suke ganin yin wannan abin a wajensu to daidai ne amma annabi sai nuna masa a'a yanda nayi shine bin Allah kwaikwayo daga wajena shine yi ma Allah da'a an gano wannan da kyau ko domin ni ne na san abin da Allah yake so ba wanda ya sani yasa a hadisi sai gaji annabi yana cewa da kun san abin da ni na sani da dariyar ta zama kaɗan ko kanku ya zama da yawa an gane akwai lokacin da annabin Allah <clears throat> yana tsaye na Umar ya je ɗauko fallon taura ya zo ta gaban annabi yana karanta mai yana cewa ji ya rasulallah ga wata aya cikin ayoyinsu ta so daidai da abin da ke cikin aya daga cikin ayoyin alkur'anun na bankalin shi ya tashi ran shi ya ɓaci sayyidina abubakar ya daka ma na umar tsawa ya ce kai kana karanta mai abubakar lura hankalin shi ya tashi can bayan da umar ya saranda ya ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasula na yadda da Allah shine ubangiji na musulunci kuma shine addini na sannan annabi muhammad shine jakadan da Allah ya aiko min kuma shi kaɗai zan bi can annabi ya nista ya ce alam atikum biha bayda anaqiya shin ban zo muku da addini nan fadikar ba ha kana hariha kar dare kaman yinin shi ya ce wallahi laukana musa hayyan ma wasi a illati baɗi ya ce ba kai ko musa ke raye yau a san da nake raye yanzu a matsayina na annabin allah to ba abin da annabi musa zai yi a matsayin shi na manzo zai jingine wannan manzancin nashi ne ya komo ni ne zai bi a matsayin wanda allah ya aiko ya ce antum haddi minal umam ku ku ne kaso na cikin annabawa wa ana hazzikum minan nabiyina cikin annabawan Allah baki ɗaya? kuma ni ne kasanku ni ne rabonku ni ne za ku bi kun gano wannan da kyau ku kenan annabi shi ke da daman isar da sako a madadin Allah wannan ya sa Allah maɗaukin sarki don a ci gaba da nanatawa da sanar da al'umma haka Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a riƙa saka sunan annabi cikin kiran sallah idan da bawa zai kwanta ya mutu za a mai tambaya cikin kabari ba za a tambaye shi kowa ba sai manzan Allah za a tambaye shi me za ka faɗi dangane da mutumin nan da aka aiko maku duk wanda ka faɗa cikin al'umma in dai ba muhammadun rasulullahi ka faɗa ba kowa ya kaɓata jama'a mun gano wannan da kyau ku domin shi ne yake isar da saƙo a madadin Allah kenan duk wanda ya zama duk wanda ya zame daga cikin da akan wannan tafarkin da annabi ya zo da shi ya tsara wa mutane na a yi addini wanda addinin yake da asali daga Allah sannan kuma annabi yake isar da saƙon addinin a madadin Allah to ya zama wajibi ga sauran al'umma musamman malamai su tsayi wajen fahimtar da shi da kuma dawo da shi a bisa turba na kwarai kuma za su yi amfani da wasa'il za su yi amfani da hanyoyi hanyoyin da duk za su iya amfani da su wajen su ga sun dawo da irin wannan mutum zuwa ga turba na kwarai mun gano wannan da kyau ko misali idan da za ka iya samun dama mutum ne wanda yake da yanayin da za ka je ka same shi kai da shi ka yi sarme da sakon kuskuren da yake a kai to falilai alhamd wajibi ne ka je ka zauna da shi ka yi ƙoƙarin fayyace mai bayanai da hujjoji da dalilan da kai kake ɗauke da su a matsayin su ne dalili kuma su ne addini ya bi amma mutumin da ya kulle ƙofan shi kuma ba ka da yanda za ka gaya mai ya ɗauka don wasunka sun rigaye ka wajen isar da wannan saƙon zuwa gare shi kuma yana ɗaukan ba wanda ya san gaskiya a duk duniya in ba shi ba in kuma za a karɓi gaskiya sai dai ta hannun shi daga Allah sai shi zuwa ga al'umma wannan mutum yana da matsala da bayan da za a yi ka iya isa zuwa gare shi ballantana ka isar da wannan saƙo na nasiha da kuma gaskiya zuwa gare shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to yanzu wannan bayanin da na ɗauko zan mana duk abin da ya gabata ku ɗauke shi a matsayin shimfiɗa da sharan fage na muƙaddima da za mu fara gabatarwa ga abin da muka riga muka yi tambihi a kan shi jama'a na kuna fahimtar wannan da kyau ku to ga saƙon kamar haka balagun minni ilaikum hujjatan adha'uha min unqi fi a anakikum summa adamu kitmanil ilmi balagun min ni ilaikum saƙo ne nake son isar in sauke nauyi da yake a kaina kuma saƙon ba wasu zan ɗaura ma ba illa ku na biyu wa hujjatun kuma hujja ce nike ƙoƙarin yanke ma kowa hanzari da ita wacce a ba'uha min unuki nike ƙoƙarin saukewa daga kaina eh fi a in ɗora in aje in cusa a kawunanku ku ɗauka ku isar da saƙon zuwa ga wasunku summa to bayan waɗannan abubuwan gaba ɗaya kun ji wannan saƙo da waɗannan hujjoji da nike saukewa nike ɗora maku? abin da ke kanku shine adamu kitimanil ilimi kada wanda ya ji ilimi kwaya ɗaya daga cikin abubuwan da za mu zo mu ambata kuma ya je ya ɓoye ba zai zauna lafiya duniyan shi da lahira ba domin allah maɗaukin sarki zai tuhume shi ina mai maku nasiha ina mai jawo hankalinku da wata aya da ta zo a cikin sotul bakara aya ta ɗari da hamsin da tara da Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Allah yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal wal huda kaga waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na bayani filla-filla na addini dalla-dalla na shirya a bayyane wanda muka saukar muka bayyana ma al'umma bayan mun yi bayani ga al'umman kuma ya ji ya sani kuma ya fahimta ya gane kuma al'umman suna jiran a gaya masu ɗauka ƙiri da muzu yaƙi ula'ika yal'anuhumullah irin waɗannan mutane Allah maɗaukin sarki ya tsine masa albarka wa yal'anuhumul inuna. ko masu tsinuwa baki ɗaya sun tsine masa albarka mala'ikun Allah suna daga cikin masu tsinuwa sun tsine ma duk wanda ya san gaskiya duk wanda ya san shiriya kuma ya ɓoye ta sun tsine mai albarka a bayan tsinuwar Allah sannan tsuntsaye da kifaye da sauran kwari da sauran al'umman duniya baki ɗaya suna tsine ma mai irin wannan aikin wasu malaman tafsiri suka ce kai ana nufin wayal anuhumul la'inun duk wani mai tsinuwa in ya tashi zai tsinuwa kafin ya tsine ma abin tsinuwan nashi to ya tsine ma waɗanda suka san dokokin Allah da shari'ar Allah da addinin Allah suka ɓoye ko suka ga mutane suna kan ɓanna ko mutane suna kan ɓata iri da muzu sun san gaskiya don kar a zage su don kar a soke su don kara ci abin da suke ba daidai bane suka ɓoye to in za ka tsine ma wani abin tsinuwa kafin ka tsine ma wancan ka fara tsine ma waɗannan waɗanda tsinuwa zai sauka a kansu Allah ya ce illallazi na tabu sai fa waɗanda suke irin wancan taɓar gazan daga baya so komo suka tuba wa aslahu kuma suka gyara ɓannan da suka yi wa bayyano kuma suka fito fili suka bayyana ma al'umma gaskiya fa ulaika atubu alaihim irin waɗannan mutane su ne waɗanda Allah ya ambaci cewa zai karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim Allah maɗaukin sarki ce shi ne wanda yake karɓan tuba kuma wanda yake jin ƙan bayin shi a lokacin da suke ba daidai ba kuma su gane sun yi ba daidai ba su komo suka tuba suka gyara kuma suka yi bayani kina lokacin da ka yi magana sai ka gane maganan naka ba daidai ba ne to abin da yake wajibi a kanka shine kai maza kai ribas ka koma wannan maganan da kai wacce ba daidai ba to kai marmaza ka gyara ta an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin aya ta gaba ita ce ayar da ta zuwa cikin soto ala imran a lamba ta 187 inda Allah madaukakin sarki yake jan kunnun malamai yake jan kunnen duk mutumin da ya san daidai kuma ya san gaskiya to ya shiga tetayin shi Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqa ladina utul kitaba latubayyinannahu lin-nas yace ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari na keke da keke na dindin ga waɗanda ya baiwa littafi yahudi ne nasara ne shin wannan al'umma ne namu wanda Allah madaukakin sarki ya danka A amanan addinin ga sahabbai su kuma suka danka amanan addinin ga tabi'ai a ɗungurungun ɗin cikin sahabbai da tabi'ai da duk malamin da zai zo daga nan har kiyami sa'a annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya kun gano wannan da kyau ko shin wannan amanan yana hannunka to Allah ya yi alkawari da kai lalle ka bayyana shi ga mutane wala taktumunahu Allah ya ce sam karga ga gaskiya ka ɓoye shi an gano wannan da ke ku amma abin da kai ci yahudu sun yi amfani da wannan magana na Allah fa nabazuhu a zuhurihim sai suke watsi da littafin Allah suke watsi da ambatan gaskiya ga al'umma a bayan bayan su washtarau bihi samanan kalila so koma suka sai da wannan addini da ɗan kuɗi kaɗan fa bi isa ma yashtarun tar da irin wannan katobara tar da irin wannan gaza da suke ƙoƙarin sai da kansu akwai mutanen da sun san gaskiya abin da kai ci madadin su bi gaskiya ko fito fili su bayyana gaskiya suna ƙin yin haka ne don ɗan abin da za su samu na kuɗi ko ɗan abin da za su samu na suna ko ɗan abin da za su samu na goyon baya to sun ɗau addini irin na yahudu haka sun ɗau addini irin na annasara ka fito fili ka gaya mutane gaskiya in ba haka ba za ka shiga matsala ke sa waɗannan ayoyi guda biyu ko guda uku biyu a cikin sotul bakara biyu cikin sotu ali ɗaya a cikin sotu ali imran ku riƙe su a matsayin amana na bayanan da za mu yi ku isar da su zuwa ga 'yan baya kuma ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace kar ku manta da faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar Kuɗin dinnan al'umma annabi ku ne mafi alkhairi cikin al'ummomi baki ɗaya. yanzu kafin ni da kai da wane da wane mu ji a mu muna cikin irin wannan khairiyar wace al'umma ne ta fara ji cewa suna cikin khairiya sabon manzan Allah me aikinsu ne umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna aya ta ɗari da goma cikin sota ali imran mun gane wannan da kyau ku Ke sa dole ne ku ɗauki waɗannan saƙonni ku yi da su zuwa ga al'umma domin a gudu tare kuma a tsira tare to kun ga allah madawakin sarki ya aiko mana da saƙo a cikin alkur'ani ku? kuma ɗan saƙon da aka turo da wannan saƙon shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ƙaunan allah da ƙaunan abin da allah madaukakin sarki ya aiko ko ya saukar na alkur'ani wajibi ne shi sa idan ka ce kana son allah kuma kana son addinin musulunci kuma kana son alkur'ani allah madaukakin sarki ba zai karɓi wannan soyayyen naka ba sai ya sa ka ajin jarabawa sai an aje ka ɗakin jarabawa an auna an gani shi sai ya ce ƙul in kuntum tuhibbuna laha fattabi'uni in daga sai kuna san Allah to ku ba annabi Muhammadu in kun wannan yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya gafarta muku dukkanin zunubanku an gane kene yanzu alaman da za a gane kana son Allah alaman da za a gane kana din Allah alaman da za a gane kana son addinin musulunci alaman da za a gane kana bin addinin musulunci to dole ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yanzu idan zaka ba annabi in tambaye ka yau dai manzon Allah ya bi shekara dubu da da komawa ga Allah kaga ba zai zo ta kobar gidanku ya wuce kana bin bayan shi ba haka wannan biyayyen ya take shine me ta'atuhu fi ma amara na bi ma naha anhu wa zajara wa tasdiquhu fi ma akhbara duk wannan sai ka cika waɗannan ƙa'idojin, yi mai biyayya akan duk umarnin da ya bayar nisantan duk abin da ya hana sannan abin da ya tsawa aime a bari za mu zo mu ji matakan waɗannan Shi ne alaman kai kana ƙaunar manzon Allah kisa malamai suke cewa wa haƙiƙatu muhabbatihi hiya ittiba'uhu bi ta'ati awamiri haƙiƙan kaunan annabi shine bin annabi ta hanyar yin ɗa'a ga duk wani umarni da manzon Allah ya bayar na nawahihi da kuma nisantan duk wani hali da manzon Allah ya yi wa nusratihi da kawo ma annabi tallafi da agaji yanzu aka kai ma annabi tallafi da agaji a gidan shi ne sunnin shi addinin shi hadisan shi wannan su za a kawo ma agaji wa yi da kuma jibintan al'amarin annabi gam da gam ko kuwa muna tsammanin annabi na sahabbai ne kadai cin da annabi ya tafi sahabbai sun tafi to annabi da sahabbai al'amarin su ya kare mu kuma daga an kasa gadon mu shikenan kawai sai mu zo duk malamin da ya fi ƙarfin bayani a cikin mu sai mu jingine manzo Allah sai mu bi shi haka ne akwai wanda zai yadda a kasa gadon shi wannan kamar yanda ibnu ashir ne yake faɗi yake cewa a wajen suluki ka bi junaidu eh a wajen me mazhabi kuma ka bi me ka bi maliki sai wajen me eh ku gano wannan in kuma za ka zo a ƙidanka sai ce ka buwa ka ba ash'ari kaga a ƙida an ba ash'ari a zikirorinka an ba junaidu a mazhabi kuma an ba maliku kai yanzu an kasa ka gaba ɗaya manzan Allah bai ɗauki komi ba shi manzan Allah ya zo duniya yin menene kai za ka faɗi inda an yi rabon gadon kamar za Allah bai da komi shi samu a ƙidanmu a aƙidanka ka ba ƙidan manzan Allah a sulukinka ka ɗibo daga manzan Allah a mazabinka ka bi na manzan Allah mun gano wannan wannan shi ne umarnin Allah ga duk wani bil adama tun daga aiko annabi har zuwa sanda za a busa ƙaho an bayanci wannan za mu zo mu ji wannan ɗaya bayan ɗaya bi iznillah jama'ar annabi kuna fahimtar wannan shi sa ma Allah maɗaukin sarki ya tabbatar mana da wannan a cikin Ali Imran Shin qul in kuntum uni yi hibib kuma Allahu wa ya yaghfir lakum dhunubakum wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la a ahadukum hatta a akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in nabi ce imanin ɗayanku ba zai taba tabbata ba har sai ni na zau mafi soyuwa a wajen shi sama da mahaifin shi sama da ɗan da ya haifa sama da dukkanin mutane annabi ya ware ya ce banda wani banda wani kene yanzu idan wani ya zo da magana annabi ya zo da ita sai ka duba ga mahaifinka ne eh to wanne ne za ka bi na haifinka ko na annabi kana ɗaukan nan mahaifinka ba ka da imani in ɗanka ya zo da bayani annabi ya zo da bayanin da ta karo da wannan in ka sake ka aje na annabi ka ɗauki nawa na ɗanka ba ka da imani kako waɗannan suna daga mafi soyuwan mutane a wajenka kai kiyasin mahaifinka da mahaifiyanka da kakanninka duka a wannan ajin suke kai bayani kai kiyasin 'ya'yanka da jikokinka da abokanka da aminanka da kowa a cikin wannan ajin suke sai ka fifita maganan annaba a kansu duka sai ce a jima’i da dukkanin mutane mutanen tun daga kan dina abubakar wanda inda ka ware annabawa da manzanni Allah da ya bil adama mai imani da daraja da karbuwa kamar shi shine saniyas ne ni idh هما في الغار idh يقول لصاحبه لا la tahzan الله معنا باب babu kaman shi to ana fifita maganan annaba hatta akan na abubakar haka duk wanda zai biyo baya daga nan hatashin tashin kiyama waye shi duk girman kujeran malantan shi da tidan rawanin shi an gane ana cewa ga na annabi ka fifita na wani ka shiga uku baka da imani wannan hadisi ya kore maka imani shi sa alfaza zai yake cewa zaru kulla kaulin, inda kauli muhammadi maganan kowa kai watsi da ita inda aka ce ga maganan manzan Allah sai ce fama aminin fi dinihi ka mugamiri yanzu mutumin da yake kantafi a cikin addinin shi zai daidai da wanda yake da tabbas kaza Allah shi ke da tabbas shi ne wanda aka aiko da addinin da Allah ya ce al yau ma'akamaltu lakum dinakum an fahimci wannan da kyau ko in dai addinin zaka yi na Allah ne to manzon Allah ne zai gaya maka yadda za a yi isa wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi a ruwayan sayyidina anas dan malik Allah ya kara mashi yarda a cikin wannan al'umma babu jakadin da annabinmu ya aminta da su ya danka ma amanan da Allah madaukin sarki ya danka mai su ne irin sabon manzon Allah mun gano da da kyau sabon annabi ne kadai suke da aminci da za su isar mana da saƙo su ce wannan abun sunan shi ƙur'ani mu tambaye su daga ina kuka ji su ce mun ji ne daga annabi duk duniya duk wanda ya zo ya gaya maka wannan ba su bakar ya yake yi haka duk wani saƙo na addini hadisi ne shi kome sabon manzan Allah su ne an gano wannan da kyau ko shi yasa ba a ƙetare maganarsu shi yasa daga cikin masadir na tashri'ul islam masadiru tashri'ul islam alkitab as-sunna al-ijma ana fara dauko ijma'i ne daga kansu an gano wannan ne ko sune bayan da Allah kada ya yarda da su a duniya to su kuma ga sufofin su Allah madaukin sarki ya nuna cewa su masu da'a ne ga annabi masu biyayya ne 100 bisa 100 ga annabi shi yasa ce falladina amanu bihi kaga waɗannan da suka yi imani da shi ba wanda ya bada shaidan imanin sahabbai sai Allah da kanshi a wani wajen kaji ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu sune wanda suka karfafe shi suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka ba hasken da ke tare da annabi da aka saukar mai ne hasken shine alkitabu was sunna ulaika humul muflihun waɗannan su kaɗai ne 'yan aljanna kuma su ne aljama'a su ne wanda suke kan tafarkin da annabi yake kanta ko mai suka bi alkitabu was sunna ba wani abin da waɗannan sabon suka bi kaf da sunan addini har koma ga Allah sai alkitab sai as-sunna سنة ونوجي الله يتي محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم يتي تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ fastawa ala suqihi ujibu zurra li yaghiza bihim al-kuffar wa'ada zuwa ƙarshe waɗannan sabon annabi kenan Allah ya tabbatar da suke tare da annabi su ne waɗanda suka ɗauki addinin suka ba addinin gudunmawa da dukiyansu da jininsu da shawarorinsu da komi nasu to su ne amintattun Allah a bayan manzan Allah su ne mamin shi a wajen sallah sojojin shi a wajen jihadi abokan aikin shi wajen yawon yada da'awa a ko'ina a duniya to su ne waɗanda suke da lasisi na magana a madadin manzan Allah an gano wannan da ke ku shi sa duk wani wanda yake da imani biyo ma a hankali zai ji yadda ake yin addini madaran addini shi sa Allah ne mai addinin ya zaɓi manzan Allah a matsayin mai jakadan da zai isar da addinin shi ko bayan tafiyan annabi su ne ne aka bar ma amanan addinin ajin farko su ne sabon manzan Allah da addinin nan addini ne mai tsari akwai hierarchy a cikin addinin ba kowa ne kawai ga dama sai ya kutse ya wuce na gaban shi ba har mutum ya waye gari ya wuce gaban annabi ya wuce gaban Allah da kanshi la tuqaddimu bayna yaday layi wa rasulihi kar ku azarbabi ku wuce gaban Allah ku wuce gaban manzon Allah kulla ku ji tsoron Allah har a samu mutum wai ana magana ana karo da hadisi ana nuna ba daidai ba ne wai yana nuna a ai a bari saboda darajar wani addini na akwai wanda yake da daraja a gaban annabi sunan shi abu lahabi da ya kwabsa karo da manzan allah allah madaukin sarki ya bai shi ku hankali to ku sani al'amalu bi sunnatihi wa taqdimi qawlihi ala qawli kulli ahadin ana aiki da sunan annabi kai tsaye da kuma gabatar da maganan annabi akan maganan kowa wata slimi laho, da kuma sallama ma annabi kai tsaye wata hakimi shar'ihi wa rida bihi sannan mala ya ce a hukuntar da sunan annabi da yarda da ita akan maganan kowa a duniyan nan kowaye tun da kan sahabbancin masu darajoji da ka ji a cikin alkur'ani wanda in muka ce za mu lissafo darajojin sahabbai sai a kwana talatin ba a gama ba mara gabatar da maganan annaba a kan nasu wai ma tukuna wai an ma san sahabban nan in ba don zuwa manzan Allah ba an gano wannan da ke ku an san wasu tabi'ai in ba don sahabbai ba Allah ya kiyaye Allah ya ce falawar rabbika la yu'minu ka gaya masu wallahi ba su imani ba hatta muka fi ma na hom har sai annabi ya zan ne alƙali cikin duk abin da ya faru tsakaninsu yanzu abu ya faru tsakaninmu na rashin fahimta ko rashin ganewa addini ko na fatawa wane ne mai alƙalanci na ƙarshe to duk in ba ɗauki wannan an kai gaban annabi ba duk jama'an ba su da imani in ji Allah sun mala ya jido an fusi harajan mimma ƙazaita sannan su ji ba su da wata irin damuwa ko yaya take cikin abin da ka hukunta wai sallimu taslima kuma sai sun miƙa wuya matukan miƙa wuya game da umarninka na ayan fa ta sauka kan qadiyya akan me al'amarin me gona min babu aula al'amarin addini yasa malaman sunna suke cewa ibratu bi umumin lafzi la bi sabab kuma mun yi sabani mai Allah ya ce mi wa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zai yayyuwa malam wanda malam wanda a samu sabani wajen fahimtar nusus in aka samu sabani wajen wa za a maida dama nasoshin nan daga wajen mutum biyu suka zo daga ba Allah ne nasin ya gangaro zuwa ga mutum daya da zai isar a madadin Allah shine wa shine manzon Allah to tun daga kan sahabbai idan aka samu wane ya ja wane ya ja alƙalin da zai yanke hukunci baki da shine wa shine manzon Allah shi kaɗai yake bayani a madadin Allah mun gano wannan da kyau ku kuma Allah ya aiko shi zuwa ga kowa ne wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ba wasu jama'a da aka yi ko annabi wajen su banda wasu ya ga ku fahimci wannan duka annabin kowa da kowa ne shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma annabi shi ke bayani game da saƙon Allah kai tsaye shi sa Allah ya aiko shi ne domin yi mutane bayani za mu zo da wannan bayanan insha Allah wannan ya sa namun manzon yake cewa taraktu fikum amrai annabi ya ce abubuwa guda biyu bar mana lanta dillo ma in tamassaktum bihima muddin kun yi riko da su ba za ku bata ba lahi wa sunnati ce littafin Allah da sunnata walai ya tafarraka hatta yarda alayyal hauki kuma ba za su rabu ba alkur'ani da sunna har sai sun jagoranci duk wanda ya riko da su sun tike da shi zuwa tafki na kenan duk abin da ka rike ba alkur'ani ba ba sunna ba ka shiga uku ba inda annabi ya ce tarakta fikum kitaballahi wa ra'ayi fulan in kuma akwai ka kawo ba inda ya ce tarakta fikum alkitabu wal fiqhu ko wa shehu fulan ko ya faɗa haka kitaballahi wa sunnati haka yace me sunnan shi shine abin da yazo ya bayani na hadisi sai abin da malamai suka fahimta daga maganan annabi da bai karo da na annabin ba an gano wannan yana karo da na annabi su ma sun ce a a dauki na manzan Allah wannan hadisi ne ingantacce imam malik ya fitar da shi a cikin muwadda ballagan hakim ya fitar da shi mausulan bi isnadin hasan ka ina mamaki idan aka ce ka zubar da hadisai daga cikin hadisan da za a zubar har da mu waɗa an gano wannan da ke ku saboda imamu malik shine jagoran malaman hadisi yi, idan hadisi maluku ya faɗo ciki cewa ake silsila zahabiya maluku bai da ra'ayi in ka buɗe mu waɗa gaba ɗaya shiga ya ce haddasana haddasana haddasana eh yace me nafi'u ibn umar zuwa ga manzan Allah ba haka yake ba duk abin da yake faɗi kenan bai da ra'ayi in ya buɗe babi in akwai aya ya kawo sai kawo mai hadisin annabi daga nan sai fatoyin sahabbai sai fatoyin malaman shi tabi'ai Karshe in yana magana sai ce maluku ya ce ka duba gaba inda maluku yake magana in akwai maganan Allah ko akwai maganan manzan Allah ko na sahabi ko na malamin shi daidai da sa'id dan musayyib malam maluku bai gabatar da maganan shi akan maganan sa'id dan musayyib ballantana na annabi ballantana na Allah ko yana yi mu wadan ba tana hannunmu ba me zai hana ba za a duba ta a gani ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma malam babu kaman shi shi yasa bai yi kira zuwa ga waɗannan abubuwan da ake faɗi a madadin shi ake mai ƙarya ba sam sam bai yi ba kisa ai ga mu waɗana a zuwa bude ta mana hadisan annabi ne a ciki kuma hadisan nan ya gace a zubar an gano wannan kuma da za a ɗauko mu waɗa a tasa ta gaba za a karantar 'yan malikiyan nan sai an ta rigima da su sau da maluku a cikin mu waɗa ya ruwaito hadisin mai runguma hannu su kuma mai suke yi sakin hannu a cikin mu waɗa ta malik ya ruwaito asari daga sayidina umar da sayidina usman na yin sallan juma'a karfe tara a cikin muwaɗa a babin da ke bayani a kan lokutan sallah su kuma ya suke yi a cikin muwaɗa ne ya kawo asari tabbataccen asari da ke cewa idan liman bai zo ba mamu ba su iso ba ladan ya kira sallah har ya sallah shi kadai idan liman da sauran mamu suka zo kowa ya sallah daban-daban amma yanzu 'yan malikiya ba jam'i barkatai suke yi a masallatan malikiya ba ina muwaɗa ina maluku za mu kawo muku lissafin waɗannan lataka da tuhusa mun gano wannan da ke ku kuma waɗannan da ke ƙaryen bin malikiya a ƙasan nan me yasa suka yi watsi da ƙidar risala ta ibn abin zaid ne, me yasa ka tambaye su ina Allah yake mun gano wannan da ke ku da sauran bayanai suna tafi shi sa za mu zo a yi baje a baje malikiyan ne a faifai sai mu gane waɗannan malikiya ne ko ko 'yan jabin malikiya ne ko ko 'yanci da buguzun malikiya ne shin a maliki akwai cin mutuncin malaman sunna za mu tattauna wannan a tsanake sai dai mu ba sauri muke yi ba duk wanda yake gaugawa yake sauri ga waje ku ba shi waje wuce Allah ya taimake mu wannan asare maluku ya ruwaito shi ballagan hakim ya fidda shi da cikakken isnadi kuma ya ce hadisi ne hasan muhammad nasiru din albani ya inganta shi a lambar hadisi na 2937 a cikin sahihul jami' a hadisi annabi ya ce usikun bi walla wa sami wa taa wa in walla alaikum abdun habashi wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera annabi ya ce ina umurtan ku dijin tsoron Allah kuma ina muku umarni da ku saurari umarni daga shugabanninku ku muku masa da'a ko ko wanda ya zama jagoran ku bawa ne ba habashi mun gano wannan da kyau ko wannan umarni ne daga annabi ya ce shugabanninmu mai masu biyayya mai masa ɗa'a ko da muna tsammanin mun fi su shin wannan shugaba namu ko da dogon bafulatani ne ɗan daura lallai ne mai ɗa'a mun gano wannan da kyau ko haka aka ce ni mai biyayya kuma a shirye yake za mai biyayya ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ne ya ce mai shugabanninmu biyayya wa innahu man ya'ish minkum domin duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku fa sayara ikhtilafan kaseera zai ga sabani mai yawa muna gani ko ba mu gani yau a ce wai hadisin annabi ne musulmi ahlu sunna ke cewa azbar a lokacin da yake kira cewa lalle a zo kuma a hadu ahlu sunna su hadu waje daya, wai menene tambari da taken ahlu sunna Najeriya da ahlu sunna duk duniya ma shine ne alkitabu wa sunna to ne ne sunnar koko in an zo an yi kira tun da ya ce a zubar da hadisai wannan sunnan za a cire ne a ce alkitabu wal fiqhu to kaga mu'tazilancin zai fito karara kenan dama aqidan mu'tazila a shimfida da sharan fage da muka yi na farko sun ce a zubar da me a zubar da hadisai duka a jingine su kara aiki da su wannan bayani yana tafi an gano wannan wannan harkan da a ce ba ta shafi aƙida ba da matsala ne na fiƙi ko ko sauraranta ba za mu yi ba ko sauraranta ba za mu yi ba din masail alfiqhiyya wannan akwai dama ɗari bisa ɗari na kowane malami ya nazarin abin da ya fahimta ya faɗa an gane wannan sai dai inda ya kuskure ne a mai tambihi amma baka zargin mutumin da ya zo da wata fahimta a cikin fiƙihu ya kalli wasu ayoyi ko hadisai inda ya kai matsayin ya haka ba ba laifi bane ibnu ya rubuta littafi raf'ul malami an al-a'immatil a'lam manyan malamai ba yan gada gada ba an gano wannan da kyau ko amma mas'ala in ta zama ta aƙida, a wannan ba zai yiwu ba sannan matsala in ya zama tana tunkuyin nassin alkur'ani ko hadisi karara ko mutuncin malaman sunna wannan ba za a bari ba malaman kasan nan sun yi kokari kokari ɗari bisa kai ba sunna annabawa ba na rantse maka da Allah ko ƙungiyar izala ka zo kana suka a ƙasar nan ba za mu bakka ba So da malam albani malaminmu Allah ya gafarta mashi yana cewa tun bayan tafiyan shehu ɗan hodiyo ba kafa wata ƙungiya a duk afirka wacce tema addinin musulunci hidima irin aikin da ƙungiyar izala ta yi ba ba a yi ba to ko izala ka ba za a kwashe lafiya da mu ba an gano wannan da ke ku ballantana ka yi tsallan baɗake ka je kana daren ma malaman sunna irin su muhammad nasiru dinil albani irin su irinsu usaimin irinsu fauzan har a ƙetara kan su ibn taimiyya su ibn alƙayyim su ahmad ɗan hambali su ibn hajarin kai ba za mu yi haƙuri da irin waɗannan kalmomin ba dole sai an zo da gyara saboda za mu zo muku da littafi luhumul ulama masmuma Allah madaukin sarki ya kiyaye fa alaikum bi sunnati annabi ya ce kai jama'a ku bi sunnata annabi bai fahimci me sunnan shi ba yau sai a ce mu aje wannan to fa alaikum bi man fa alaikum bi me a'a ai an ce a zubar da na annabin kai baka ji ne baka kasan ne an ce a zubar a jingine sai aje kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati to yanzu abin da ya rage kai ne goyen bayan magana to yanzu mun aje maka manzo Allah ga yace yana cewa alaikum bi sunnati shi kuma wannan yana cewa aje yanzu ga sunan cikin biyin zabi da yake bi annabi na kira yana kira ka zabi da yake bin kana tsoron Allah alaikum bi sunnati ce wa sunnatul khulafa'ir rashidina da sunnan khalifofi na ma shiryayyu wanda suka yi alkhilafa alamin walin nubuwa abubakar umar usman ali almahadiyi ne min ba'adi ya ce su ma masu shiryarwa ne a bayana mana su shiryayyu ne ko masu shiryarwa su ce abdu alaiha bin nawajin ku kankame sunana da sunnan halifofi na gam sai ce wa iyaku ka shaidun kuwa muhu da satil umuri eh da abubuwan da aka kirkiro fa inna kullum muhu da satin bid'a wa kulle bid'atin dalala nabi ce duk wasu kirkirarrun abubuwa bida'a ne kuma ita bid'a karshen ta me ta kai ka zuwa ga bata Allah madaukin sarki ya kiyaye jama'ar annabi wannan sunan shi taba kalashi taba kalashi ko mukaddiman ba a fara ba ina fatan mun gano wannan da kyau sunan wannan taba kalashi sunan ma kasa din kenan taɓa kalashi in ka so ka ƙara cikin ba da kariya ko mai da martani ga hujumin da aka yi masunna a cikin watan ramadan an gano wanda da ke ku taɓa talashi shi yasa idan allah madaukin sarki ya ƙara ba mu wani lokaci muƙaddiman da za mu yi ma abin da muke son mu faɗa ɗin muƙaddiman tana ɗauke da gaɓoɓi guda hudu na farko akwai addinu an nasiha addinu an-nasiha gaba na biyu ne ta muƙaddiman kafin mu kai kai tsaye zuwa ga abin da muke son mu faɗa shine take da taken unsur akhaka zaliman aw mazluma gaba na uku shine manhajus salaf fi raddi shubuhat gaba na hudu shine as-sukutu anil munkar an gane wannan da kyau ko waɗannan su ne gaɓoɓi guda hudu da muke son mu tattauna a cikin muƙaddima kafin mu shiga doron bayanan da muke son mu yi na bi a warware waɗancan shibuhohi a ilmace da aka zo aka zuba ma al'umma don a lalata sunnar annabi su kuma jagororin da suke jagoranta al'umma kan cewa lalle sai an ba annabi a ƙoƙarin zubar masu da mutuncinsu da za mu zo mu bayyana ma al'umma a ƙiƙanin gaskiya ya zama nasiha gare mu nasiha gare ku nasiha ga sauran al'umma baki ɗaya da nasiha kuma ga wanda ya dauko wannan mota zulunci yake son ya kawo cikin al'umma ya gane cewa kasan nan mota zulunci ba kasan ta bane. mai martaba sarkin kano ya ce najeriya ƙasan sunna ne mun gano wannan da kyau ko shi sa dan fodiyo ma ya rubuta us sunna wa ihmadul bid'a shek abubakar gumu kuma tare da jajirtattun malaman sunna suka miƙe suka ce ne izalatul bid'a wa iqamatu sunna malam Jafar da malam Albani da sauran jajirtattun sunna su kuma suka ce ai sunnan abi a bisa fahimtar annabi da sahabbai aikin ci gaba ne ai ai ba tsayawa aka yi ba ita sunnan za a bi alkur'ani da hadisin a bisa fahimtar annabi da sahabbai kowa ya kura da fahimtar shi kuma wannan shine aqidan Malik wannan shine aqidan Abu Hanifa wannan shine ƙidan Shafi'i wannan ita ce aqidan Ahmad dan Hanbali aqidan Dawud Zahiri aqidan Auza'i aqidan Lais aqidan dukkanin malamai mazahib ba hudu bane sun fi hudu ma an gano wannan da ke ko in suke saɓani a fikihu inda suke daidai da sunna madauka haka shi dan fodiyo ya faɗa mana cikin littafin shi hidayatul tullabi ila tariqis sawab mun gano wannan yace idan hadisi ya inganta daga annabi la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan mazhabi ga mazhabin wani yace wannan shari'a ake kiran wannan dole ne duk wanda yake bin sunnan annabi ya bi ji shi dan podiyo shi yasa cikin raddi na gaba ko muqaddima na gaba za mu zo da wannan littafi na hidayatul tullabi a karanto wannan maganar na shehu dan podiyo mu ji shin shehu dan podiyo bai da daraja da zai gaya mana cewa in hadisi ya inganta a ba hadisi kai tsaye maganan mai magana kowa ya aje ta in ɗan fodiyo ba zai iya ba to ai da dattijan arziki jagoran ahalus sunna murshidu salafiyya shehu abubakar gumi ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma wannan shine aikin da ƙungiyar izala suke gaba ɗaya a Najeriya gaba ɗaya Afirka ko muna da Allah ya ƙara masu lafiya kuma Allah ya ƙara jajirtar da su akan gaskiya kuma Allah ya haɗe mana kansu akan yi ma addinin Allah aiki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum